A yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, ‘yan siyasa a matakai daban-daban na ci gaba da janyo hankalin magoya bayansu game da mahimmancin ganin an gudanar da zaben lafiya. Wannan batu na neman ganin an yi zaben lafiya dai ya sa gwamnatin jihar Niger ta dukufa wajen faɗakar da matasa har ma da iyayen domin kaucewa tashin-tashina a lokacin zaben. Alhaji Ɗanladin Dayabo shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar. muna kira ga iyayen yara su tabbatar fa kar wasu tsagera su zo su ce ma 'ya'yansu a je a yi rikici mu ba ruwanmu da rikici pdp kuma shi yasa ka tun da muka fara yakin neman zaben nan ko ina muka je aka tsokane mu sai mu ce a mu bar su mun fi son a yi wannan abin cikin lumana to a tasu kansu 'yan siyasar da ke neman a zaɓe su batun zaman lafiyan na ɗaukar hankalinsu wajen yakin neman zaben alhaji umar nasko da ke neman mukamin kujerar gwamnan jihar niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar jam'iyyar PDP ga abin da yake cewa matasan. Jama'a ina roƙon ku uwana matasa don Allah ku bibi wurin nan amma in ba mu sa natsuwa da kamun kai cikin al'amurorinmu ba to wallahi muna da matsala. To shi ma dai Alhaji Abu Sani Bello da aka fi sani da Abu Lolo da ke neman mukamin kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC ya ce suna ɗaukar mataki a ɓangaren su. Hakika ko shekaran jiya can mun yi mitin a ofishin kwamishinan 'yan sanda kuma lalle kwamishinan 'yan sanda ya gaya mana mu je mu gaya magoya bayan mu cewa wannan zaben a yi shi cikin kwanciyar hankali babu rigima mu ma muna ga mutanen matasa cewa wannan zaɓe insha Allah Allah ya kai mu lokaci muna da buƙatar a yi cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba. Tun dai rikicin bayan zaben shekara ta da goma sha ɗaya ba a sake samun wani rikici ba a jihar Niger. Sai dai hare-haren ƙungiyar Boko Haram a Sulaja da ke kusa da Abuja. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya bayyana dalilin samun nasarar zaman lafiyar. alhamdulillahi a lokacinmu Allah ya kawo zaman lafiya a Niger State. Kuma me ya kawo haka? Ya ba mu ikon danna bambance-bambancenmu na addini da na kabilanci. Tuni dai masana harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum suka bayyana cewa bin doka da tabbatar da adalci a lokacin zaben zai taimaka wajen kaucewa tsunduma cikin tashin hankali a lokacin zaben mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.